Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 29 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. To Ibrahim ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na Rapid Support Force. Wata kotu a Birtaniya ta yanke hukuncin cewa wani shiri na gwamnati da ta yi na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda ya saba wa doka. Haka kuma za a ji cewa jami'an faras sun ce hukumi sun kama mutane 150 da ake alakantawa ta hankula a birnin Paris da wasu biranen kasar. kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji yadda 'yan bindiga da sauran miyagu ke dada barna a baya-bayan nan a jihar bauchi da sauran sassan arewa maso gabashin najeriya ai duk yanzu sun tafi shigo jihar bauchi ne daga zamfara wasu daga jejin falgorin nan tunda su kano sun tattare da suka shigo jihar bauchi da sauransu za kuma a ji ci gaban hirar mai sharhi kan batutuwan tsaro da zamantakewa dr bula mubukarci da hawa to 'yan sanda an ce kula ita ce hukumar da ta fi kowace muhimmanci a tabbatar da doka da oda a najeriya amma an ce kalli ɗan sanda za ki gashi ya fi kowa rashin ilimi da yawansu su su aka fi rashin kula da su albashinsu ba shi da kyau ba su da kayan aiki ba su da kwarewa kamar kowace ranar alhamis za a ji shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya yau alhamis fadar kremlin ta faɗi cewa ba za ta iya bayar da bayanai game da janar sergi surovikin na rasha ba wanda ba a gan shi ba a bayyana jama'a tun ranar asabar lokacin da shugaban kungiyar sojojin haya ta wagner yevgeny prigozhin ya jagoranci wani yunkuri ya tada zaune tsaye akan sojojin rasha kakakin fada kremlin dmitry peskov ya shaida manema labarai cewa ba za a iya fayyace halin da slovakin ke ciki ba kuma ya ce a tuntuɓi ma'aikatar tsaro slovakin mataimakin kwamandan sojojin rasha ne a ukraine ya bayyana a wani faifan bidiyo ranar asabar yana kira ga kungiyar wagana da ta dakatar da duk wani yunkuri na yaƙi da sojojin tare da komawa sansaninsu prigozin ya isa ƙasar belarus a farkon wannan makon bisa gayyata shugaban ƙasar belarus alexander lukashenko a wani bangare na yarjejeniyar dakatar da tashe-tashen hankula. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ta ba damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na Rapid Support Force. Sanarwar ta ICRC ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka, kuma hukumar ta tabbatar tantance su cewa za su iya tafiya da sauran 'yan ƙungiyar daga Khartoum zuwa birnin Wada Madani. Hukumar ta ICRC ta ce sakin na ranar Laraba. ya biyo bayan wani saki a ranar litinin wanda ya shafi mutane goma sha hudu da suka samu raunuka da aka tsare a yankin dafur an gwamza faɗa tsakanin sojojin sudan da rsf a tsakiyar watan afrilu kuma ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu uku tsagai da wuta da dama tsakanin bangarorin biyu ya ci tura wata kota a birtaniya ta yanke hukuncin cewa wani shiri da gwamnati ta yi na tura masu neman mafaka zuwa rwanda a wani yunkuri na hana bakin haure yin bulaguro mai hadari ta mashigar yankin ingila ya saba wa doka alkalan kotun ɗaukar ƙara sun ce ba za a iya ɗaukar rwanda a matsayin ƙasar da za a iya tura bakin hauren ba akwai yiwuwar gwamnati ta ƙalubalanci hukuncin kotun kolin birtaniya Gwamnatin Firaministan wa Firaminista Rishi Sunak mai ra'ayin mazan jiya ta alkawarin dakatar da kurarar jiragen ruwa, jirage masu cunkoso da sauran ƙananan jiragen da ke yin bulaguro daga arewacin Faransa dauke da bakin haure da ke fatan zama a Birtaniya. Fiye da mutane dubu sun isa Birtaniya ta mashigar yankin Ingila a cikin shekarar dubu kuma da yawa sun mutu a cikin wato a wannan yunkurin. To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan bindiga da sauran miyagu ke daɗa cin karensa ba babbaka a wasu sassan arewa maso gabashin ƙasar ciki har da jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad gare ka. Lamarin satar mutane don neman kuɗin fansa ba wai ya tsaya kan talakawa ba ne. kusan za a ce masu sace-sacen mutanen a halin yanzu sun fi mai da hankali ne ga masu sarautu da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin neman biyan bukatunsu idan za a yi tunawa a kwanakin baya 'yan bindigar sun sace wani hakimi a ƙaramar hukumar ningi sai da aka biya kuɗin fansa naira miliyan biyar da wasu kayayyakin bukatun yau da kullum suka sako shi haka ma 'yan bindigar sun sace wani dan kasuwar a karamar hukumar jama'are inda suka karbi naira miliyan ashirin kafin suka sako shi sata na baya bayan nan shine na wani dan kasuwa dan kabilar ibo da aka sace shi a ƙauyen ganji cikin karamar hukumar ningi mai suna daniel da kuma alhaji yahaya da ya jima hannun 'yan bindigar suna bukatar naira miliyan goma domin a sako shi malam kabir abdullahi shine darekta mai kula da sashen mulki a karamar hukumar ningi ya yi ƙarin haske kan batun. Sunana Kabir Mahmud Abdullahi, darata admin na kalmar hukumar Ningi. Da wannan itila'i ya shigo sakamakon canje yanayi kasan da damuna an fi yin wannan operation muka yi lura. Wasu matakai kenan kuke ɗauka na ganin cewar kun dakile damuna ya zo kuma wannan abu ya kunno kai. Yanzu haka kaga akwai juyan operation da jama'an tsaro suke yi. Dan da aka yi wannan take na kira Captain Opara suka ɗungu suka ɗunguma aka tafi. To yanzu wani hali ake ciki akwai wanda yake sun nemi kuɗin fansa na wani ɗan kasuwa sannan kuma ga na wannan sun so tuntuɓar iyalansa ne don su ji ko kuma kukun tuntuɓe iyalan wannan yamuri. yanzu dai muna neman kwantaktu dakacin mu ji a'a sun tuntuɓi shi ne don mu samu ta aka tuntuɓe shi har yanzu dai bamu samu labarin ko sun tuntuɓe shi ko ba su tuntuɓe shi ba. mai shara fannin tsaro air komodo tijjani baba gamawa mai ritaya ya ce 'yan bindigar da suke yankunan zamfara da na dajin bargore su ne suka shigo jihar Bauchi. Ai duk yanzu sun tafi shigo jihar Bauchi ne daga Zamfara wasu daga jejin falgore nan tunda su Kano sun tattari da suka shigo daga bauchi da sauransu kuma in ka duba irin abubuwan da ke fara yau a cikin gari ka gyara sun yi gangin mutum goma ashirin sun je unguwa sun yi raidin gidaje da sauransu. to yanzu me wannan abu yake haskawa. dole mu tashi mu tsaya mana. to a tashi a tsaya kamar ya in ka kula yanzu ba inda fulani suke shigo a irin bauchi da shanunsu da sauransu in kana bin hanyar misau din nan ka zo daga kari kafin ka kai misau in ka duba don kana shige kogin nan za a ga fulani da yawa sun zo sun yi satilin a wannan wuraren Haka in ka bi hanyar jama'are so suna ga cewa bauchi ne kawai is cured for yan kuma ka san wani lokaci dan buyin yawa ba jin mai ah, to ba ma sai a kara yawan jami'an tsaro ba eh gaskiya ne wannan a gaskiya an wa shi mai girma gwamnan jihar bauchi na iya bakin kokarinsa kuma yana da kyakkyawan ma'amala da jami'an tsaro da sauransu dole a ɗauki ma'aikata a ɗauki sojoji a ɗauki 'yan sanda a ɗauki civil defense da sauransu amma abin da dai muke kira shine dole gwamnatin tarayya ta taimaka masa to amma irin wannan in ka duba kuma su kansu jami'an tsaron wani lokaci ba ma'aikatan da za a tura zuwa wayannan wuraren saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta yi massive recruitment saboda a samu a maganin wa'annan fitintunu da suke sauko kai a musamman a arewa maso gabas. sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin hukumar 'yan sanda sp wakili bai yi nasara ba inda aka shaida mini cewa ya tafi kasar saudiya domin sauke farali sai dai kuma ko da kwanan baya ma rundunar 'yan sandan jihar bauchi sun gabatar da wasu mutane goma da ake tuhumar su da fashi da makami da kuma satar mutane da kai abdulhab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya wata kotun kungiyar da ke matsa kasar myanmar lamba ta buƙaci Indiya ta daina sayar da makamai ga sojojin ƙasarsu da ke fama da yakin basasa tare da neman ƙawayenta na yamma da su shiga wannan kira inda suka ware ƙasashen sweden da amurka firaministan india narendra modi ya kai ziyararsa ta farko zuwa amurka a makon da ya gabata dukkan ƙasashen biyu mambobi ne na ƙawancen quad tare da australia da japan waɗanda ake ganin suna aiki don daidaita karfin ƙasar china da ke take samu a yankin tekun pacific ƙungiyar masu matsa lamba ta justice for myanmar ta ce bincikenta ya gano wasu sassan makamai da aka kera a india amma ana amfani da sweden wajen jigilarsu zuwa myanmar ko da bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2021 da ya hambar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin ƙasar. jami'an faransa sun faɗa jiya wato sun faɗi yau alhamis cewa hukumomi sun kama mutane 150 da ake alakantawa da tashashen hankula a birnin paris da wasu biranen kasar a daidai lokacin da masu zanga-zangar adawa da kisan da 'yan sanda suka yi wa wani matashi a farkon wannan makon ministan cikin gida gerald dramanin ya sanar da kaman a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce kunya ta tabbata ga waɗanda ba su yi kira da a dakatar da tashin hankali ba baya ga birnin paris zanga-zanga ta shafi toulouse da dijon da lyon da kuma sauran yankuna yayin da masu fafutuka suka yi la'akari da abin da suka kira cin zarafi da 'yan sanda ke yi musamman a yankunan da ba su da galihu. To gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar fagen rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba a baya-bayan nan 'yan bindiga da sauran miyagu na daɗa gallabar 'yan najeriya waɗanda ke fama da wasu matsalolin a ci gaba da kawo maku hirar mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa dr bula mabukarci da hawa sharif za mu ɗora daga inda dr bukarci ke magana kan batu na biyu da ke bukatar sake dubawa muddin dai najeriya na so ta farfado da matakan tsaro da zamantakewa mai kyau inda ya ci gaba da cewa abu na biyu da ya kamata a mai da hankali hajiya mukan yi ta cewa za mu ƙara yawan sojoji za mu ba wa sojoji karin makamai matsalar tsaron cikin gida ce fa matsalar tsaron cikin gida kuma aikin 'yan sanda ne 'yan sandan nan dubu ɗari uku da hamsin muke da su a ƙasa mai mutum miliyan ɗari biyu kuma kashi arba'in ɗinsu ma masu gadin gwamnoni ne da masu hannu da shuni da kuma masu zaman ofis saboda haka labarin yauwa to kin gan aka janye su duk da haka sai an samu kari sannan 'yan sandan nan wato 'yan sanda an ke kula ita ce hukumar da ta fi kowace muhimmanci a tabbatar da doka da oda a najeriya amma an ke kalli ɗan sanda za ki ga shi ya fi kowa rashin ilimi da yawan su su aka fi rashin kula da su albashin su ba shi da kyau ba su da kayan aiki ba su da kwarewa mastuka baka karfafa su ba ba za ka ije ko ina ba sannan waɗanda ya kamata a karfafa bayan 'yan sanda su ne waɗanda na yi magana a kai masu kula da tsaron iyakokinmu don in ka tsare shigowar makamai ka hana shigowa ƙwayoyi ka hana kawo baburan da wasu jihohi ma haramun ne a amfani da su to ka rage mafi yawan matsalar saboda haka ba iya sojoji ya kamata mu mai da hankali ba abu na ƙarshe kuma dole ne gwamnati ta mai da hankali wajen gyara tattalin arzikin najeriya a samawa matasa aikin yi in fa ba a basu aikin yi ba to waɗannan ƙungiyoyin za su ci gaba da hilata su suna yaudara su suna sa su cikin su da kake batun hanyoyin da za a bi domin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya haka kamar da ka su a can baya a bayanin ka ambaci batun sasanci haka wasu suna ganin sasanci da yan ta'adda ko masu aikata laifuka irin wannan wasu suna ganin dabara ce wasu suna ganin ba dabara ba ce haka me zaka ce akan haka ni gaskiya bana kiran shi sasanci bude hanyar wanda yake so ya tuba ya zo ya tuba ne saboda ai masu laifi ne mutane ba abin da suka yi kuka kama kashe su amma matsalar in ka ce iya karfin soja ne sai ke ga sojoji misali akwai rahoton jihar kaduna da nake dubawa kin san wata uku uku gwamnatin jihar kaduna sukan fidda sojoji sai da suka yi wata uku suna ruwan bama bamai a dazuka amma mutum 67 kawai suka kashe kuma 'yan bindigan nan ana magana dubu talatin ake magana ake kiyasun su to in mutum dubu talatin za ka kashe sittin da bakwai a kowane wata uku kin ga sai ka yi shekara ɗari baka gama kashe su ba amma da yawan su an hilace su ne sun shiga daji yanzu sun gane rayuwar daji ba ta da daɗi in ka buɗe musu kofar tuba mm. to amma fa kofar tuba ba irin ta zamfara ba mutum ya zo ya ce ya tuba kawai sai ka ce to sai ka ɗau kuɗi ka bashi ba haka ake yi ba akwai tsarika manya-manya wato matakai guda bakwai da na yi ta bayanai da su a kansu a makalolin da na gabatar. Amma sharuɗan tuban kenan. Yawwa sharuɗan tuban. Na farko duk makaman da yake hannun mutum sai ka kwace. Na biyu sai ka kai shi inda ake gyaran kwakwalwa rehabilitation. Saboda mutane ne da suka saba da shan jinin mutane dole sai an wanke kwakwalwar ba 'yan adam ba ne irin mu ni da ke sun zama kamar wasu dodanni ne so sai an yi aiki da masana an gyara kwakwalansu. Abu na uku sai an ci gaba da sa musu ido daga lokacin da suka gama har abada. in ba haka ba ruwa za su koma abu na hudu sai an sama musu abin yi abu na biyar kafin ka sama musu abin yi sai ka sama wa al'ummar da suka yi ta kashewa abin yi saboda ba zai yiwu su da suka yi ta kashe mutane suka raba su da gidajensu sai ka zo ka yi musu gata su kuma al'ummar suna nan a ginin a sansanin yan gudun hijira abin da za su ci ma ya gagare su mata sun zama mabarata marayu yara an bar su suna ta bara kin ga kenan sai ka sa kuɗi a al'ummar ka sake gina al'ummar su kuma ka wanke musu kwakwalwa sai ka dawo da su cikin al'ummar kuma a ci gaba da sa musu ido to ba irin wannan aka yi a zamfara ba misali to abin da nake nufi kenan in na ce ya zama wato a duba bangarori daban-daban na kokarin magance matsalar yanzu misali kin ga ai gwamnati tana magana a bayananta wajen mutum dubu sittin ne suka bar kungiyar boko haram mai sharhi kan harkokin tsaro da zamantakewa dr bula mubkarti a hirarsa da abokiyar aikinmu hawa sharif kafin mu ci gaba ga wannan saƙon nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hantsi. To wannan kenan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati uku da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya yi magana akan maternal mortality, wato yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar, wadda likita ya mana bayani cewa rashin zuwa asibiti ko rashin awon ciki a lokacin da mace ke dauke da juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala. To a wannan satin za mu yi magana akan awon ciki ko kuma zuwa asibiti a lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu da kuma mahimmancinsa. Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a maradi ta yi mana cikakken bayani akan awon ciki a hirarsu da abokin aiki na mansur sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance awon ciki shine ake cewa a da cpnr cpnr amma a yanzu ya koma spn shine ake cewa su suwan prenatal ana fara shi kamar. Eh, mace in ta yi kamar hashin wanki kamar wata uku za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta a lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta za ta ba auna tsarinta ta gano da lalle lalle ciki ne gare ta amma mafi yawa duka mata ba za su zo wajen awo ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi lokacin nan ne ciki ke bayyana amma yan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ki zabo ka so likita dan ki san menene tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka kana kana dibi kawai ciki ne gare a'a ba ciki bane ashe cuta ce amma da ka zo likita za a gano lalle lalle ciki ne ke gare ka waɗansu ma muna samun su wata guda da sun samu wannan eh, lati za su zabo su ci a likita fam gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata sai a ba su a auna hitsarin su sai a bayyana a galalle akwai ciki sai a ce ciki ne gare su sai a kwatanta musu kan da za su dauka wata uku za su wasu fara awon su kuma amfanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauki za a gano tahiyar tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba mace nan a nan wurin awon ciki za a gano cutar da ke gare ta tunda da yan kan lura yanzu da kashi ce maka eh, suwan prenato ya kama tun daga ɗaukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara wata tara sai ga mace ta zo awon ciki a lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtan jini a lokacin nan ka gani ko an ba ta magani da za ta sha jinin nan ba zai bunƙaso shi da samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa sau da nesa ake son a zo wurin awo ana ba su magani na ƙarin jini wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zo da jini lalle lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura na biyu ana baki maganin kan cizon sabro ke ka karamta jini ko can dama ga mata masu ciki masassarar cizon sabro mai ya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu ka kai ma ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zama akan mahira sai an kai ƙarye na wani dare shi kuma sauran cije ka anan nan ne yake nan ne yake yake eh eh me yake yake yake eh me yake yake kaman ya laba ya samu ya cije ka har sa samu ka cuta to kiga ki zo sha'awar nan sa a baki wannan maganin na da ake ce masu fadoxin da in muka ba mata sai su ci a'a ni ban karya ba ni shan shi mai yiwa ka ba mata shi a ni ba ni sha sai na je gida muku an son an son in ka zo wani awo a ce surplus kin sha wannan maganin na sulfadoxin ba su shan shi. to likita mine ne amfanin an. Unwani shi ko suna da unhwani sosai saboda ina kare kamar yadda ake ba yaran nan cps cin gari suna sha wannan mai kenan da ake ce ma na cps kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka kai ne ka gani ko to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falala ba ta same ta ba sai ka ga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon tun da wuri za a kare kana kicin gishiri a ce miki gane ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai a kina ina samu kina da hawan jini kina da karamtar jini kina da cuta za kamata a kare ki danki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin za zaki so a lokaci ya kure kaga matsalar muke samu sosai gare su mahiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake shi sai dai examen sauran akwai sauran yan kama awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin ta ta kiyo wannan dole za biya shi in kuma kin zo cikin samfir kin da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin waɗannan kuɗin awon jinin nan da awon fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wanga dai awo dai zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki har aihuwar ki kyauta ake miki shi a shekarun kwana shekarun baya ma ke gani har aihuwa ma ai gwamnati ta dauke har aihuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake miki shi daga bayan gadi aka yi da gratuity taking na shi ake cewa eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 an ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu a ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yadda ya kamata kin gani kenan kin kare lahiyar ki kin kare lahiyar ɗan ki da cikin ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awu me za ku cewa game da haka matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yi cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har rana shi kuma ka san awo in a tsaya a awo ne tsakani da Allah sashen da ta karantu ta san dokokin awon cikin cikin mace in mhm. za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti da kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a lura maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an debe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin ki koyi gare su a hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda da kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan Tsari akwai iri irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani yan danki a cikinki dan eh, da ke da ciki yana motsi kin gani ko shi ne ake ce ma bata ma cardiac na wannan shi yasa ake dora miki wannan ke dan kamar dan falaukin da ake dora miki da ciki sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a dauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kan a kare muku awo kun gani kenan shi samu ke so mata su zo awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kada ka zo neman lahiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shida ma likita ki samu lahiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lahiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka iska cikin ana samu kan mace talatin wata fara zawa kin ga sai amata wannan karne kin amata wannan fishkin akwai tsohi wanda su da jiya su suna fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi kana a cikin ɗakin nan kawai a hito haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lahiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zaman ana ta yi ana kara ya kamata mu fahimci juna likita ba yi in ba da in ba dan malati dan malati ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki ku kamar kun zo gidan ku ne kuma duk matsalar ke gari ka sai ma ka gaya ma eh, sashen ka duka zo shan awo Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu jalin zamun shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a tare mu a wani makon inda ma'aikaciyar jinyar za ta yi mana bayani akan illar rashin zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Mu huta lafiya. To gaida hajiya Hauwa, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaici. To a takaice yau Alhamis fadar Kremlin ta faɗi cewa ba za ta iya bayar da bayanai game da janar Sergei Surovakin na Rasha ba, wanda ba a ganshi a bayyana jama'a ta ranar Asabar lokacin da shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner yevgeny prigozhin ya jagoranci wani yunkurin ta da zaune tsaye kan sojojin rasha kakakin fada kremlin dmitry poskov ya shaida manema labarai cewa ba zai iya fayyace halin da slovakian ke ciki ba kuma ya ce a tuntun ma'aikatar wato ma'aikatar tsaro Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Alhamis cewa ba ta ba da damar sakin sojojin Sudan 125 da ke hannun mayakan sa kai na Rapid Support Force. sanarwar ta icrc ta ce 44 daga cikin sojojin da aka sako sun samu raunuka kuma hukumar ta tabbatar tantance su cewa za su iya tafiya da sauran 'yan kungiyar daga khartoum zuwa birnin wada madani wata kotu a birtaniya ta yanke hukuncin cewa wani shiri na gwamnati ta yi na tura masu neman mafaka zuwa rwanda a wani yunkuri na hana bakin haure yin bulaguro mai hadari a mashigar yankin ingila ya saba wa doka alkalan kotun ɗaukar ƙara sun ce ba za a iya ɗaukar ruwan da a matsayin ƙasar da za a iya tura bakin hauren ba akwai yiwuwar gwamnati ta kalubalanci hukuncin kotun a kotun kolin birtaniya wata kungiyar da ke matsa a ƙasar myanmar lamba ta buƙaci inda ta daina sayar da makamai ga sojojin ƙasarsu da ke fama da yakin basasa tare da neman ƙawayenta na yamma da su shiga wannan kiran inda suka ware ƙasashen sweden da amurka Firaministan Indiya na Narendra Modi ya kai ziyararsa ta farko zuwa Amurka a makon da ya gabata. Dukan kasashen biyu mambobi ne na kawancen kwa tare da Australia da Japan waɗanda ake ganin suna aiki don daidaita karfin ƙasar China ke samu a yankin tekun Pacific. Jami'an Faransa sun faɗa ji alhamis cewa hukumomi sun kama mutane 150 da ke da alakanta da tashashen hankula a birnin Paris. da wasu biranen kasar a daidai lokacin da masu zanga-zanga adawa da kisan da 'yan sanda suka yi wani matashi a farkon wannan makon. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lewis gresham da kuma injiniyan mu na yanzu shidrak ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam